العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى علي وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمين إن مهويس وتأدين مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن منا مرحبا لله لساكي سعدوكو أتكون شرينامو ميتاكين halaye da ɗabi'u da kyawawan ayyuka na magabata na kwarai a cikin watan ramadan babu shakka a darasinmu da ya gabata mun yi bayani ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da aka kira sallah bayan an kira sallan subahin annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi raka'atai fijirin. kuma mun yi bayanin muhimmancin wannan raka'atain fijirin cewa ta hi duniya da abin da ke cikin ta alheri sannan daga bisani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je masallaci ya jagoranci iwa sahabbai sallah dan uwa musulmi mai azumi kayi alwallah ka je masallaci kayi nafila yi raka'atain fijir liman ya hito sai a yi sallan subahi sallan subahin nan cikin jama'a aiki ne mai muhimmanci wanda yake tattare da lada mai ɗimbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lauya alamuna ma fil atmati wasu subh la atawhuma wala habwan da mutane sun san alheri da garaɓasan da ke cikin sallan isha'in da sallan subahin ka yi ta cikin jama'a masallaci tare da liman to da ka zo zuwa ga masallaci ai wannan sallah da kai ko da da jan gindi ko da da rarrahe da ka san alherin da ke ciki saboda haka yan uwa musulmi kada mu yi ƙasa a gwiwa mu yi ƙoƙari ƙoƙari mu yi wannan sallah a masallaci tare da liman to bayan an gabatar da wannan sallah bayan ka zauna ka yi azkar sala ba azkar ba da salat akwai su zikirori na nan ko addu'o'i abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa bayan sallan su bayi saboda haka ka tsaya kai wa'annan zikiri abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sannan kuma dama ce ka tsaya ka yi azkarar sabah akwai addu'o'i da ya kamata musulmi ya yi bayan sallan subah ma'ana tun da sahe allah maɗaukin sarki zai kare ka ya kare ka daga shaidan ya kare ka daga miyagun ƙaddarori har zuwa haɗuwar rana saboda ka yana da kyau wa'annan addu'o'i kamar daga cikinsu ulhuwallahu da kula da rabbil da rabbin nas kafa uku uku a ayatul kursi da sauran addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sai kai kokari ka karanta su ke kuma uwar gida bayan kin gama sallah sallan subahi ki zauna ki wa'annan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan kin yi ki yi kokari diyanki ke koya musu wa'annan addu'o'i azkar subha domin su samu kariya daga shaidan daga miyagun kaddarori idan an yi wannan to kunga ashe kuma lokaci ne dama ce muke da ita yanzu na karatun alkur'ani yana da kyau ina ba mu shawara musulmi bayan sallan bayi ka ware dan lokaci ko da minti goma sha biyar ne ko ishirin ko talatin ko awa daya. ka zauna ka yi karatun alkur'ani kaga ta wannan hanya bayan sallan su bayan ka sami minti talatin zuwa awa ɗaya akalla za ka samu izihi biyu ko uku abin ka karanta imma kai mai kokari na juzi'i biyu bayan sallar su bayan kayi bayan wasu salloli kuma ka samu dama ko gabanin eh, salloli na asar ko la'asar kamar da za mu yi bayani nan gaba ka samu abin da ka karanta uwar gida kada ki kasa a gwiwa idan kin kare sallah ki zauna kin gama addu'o'in da ake na safe ki samu abin da ke karanta na alkur'ani ko da izihi ɗaya ne a ƙalla, ko juzi'i ɗaya ko hizihi biyu kenan ki samu abin da ke karanta bayan wannan a ci gaba ki ci gaba da wannan karatu ko zikiri har zuwa bullowar rana idan rana ta bullo da minti goma zuwa sha biyar ana son a yi nafila raka'a biyu nafila raka'a biyu shine sallan duha kenan ana son a yi nafila raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sallan subahin yana zama a inda yake yana zikiri har zuwa fitowar rana bayan fitowar rana da misalin kusan minti goma zuwa sha biyar sai ya yi nafila ka'a biyu babu shakka dan uwa musulmi wanda baka da ƙarfi ko halin sayan tiket da guziri na zuwa umra to ka saurara ga tiket ɗin umra za mu raba kyauta bana za ka yi umara kuma za ka yi aikin hajji samu ladan aikin hajji cikakke insha Allah ga tickets za mu raba daga nan za mu raba wannan ticket ina muka samu wannan ticket mun samo shi ne ta hanyar fahimtar maganar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal gada duk wanda ya sallan subahi bayan kayan sallan subahi fi jama'a kayi sallah tare da jama'a kayi tare da liman kenan a masallaci thumma qa'ada yadhkurullah sannan ya zauna yana ambaton Allah ambaton Allah din nan kuka karatun alkur'ani ambaton Allah ne zikiri subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar duk ambaton Allah ne kana nan kana zikiri hatta ta shams har sai da rana ta hito bayan fitowar rana kamar yadda muka yi bayani kaɗan ba da ɗan tazara minti goma zuwa sha biyar thumma salla raka'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ka yi raka'a biyu idan ka yi raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya yi haka ya kasance kamar ya samu ladan aikin hajji da aikin umra cikakku hajji cikakke umra cikakkiya ka samu ladar aikin umra ka samu ladar aikin hajji cikakke saboda haka uwa musulmi kada ka yi ƙasa a gwiwa ka mai da himma ka dage ka samu wannan umra ladan umra da aikin hajji abu ne mai sauƙi gare ka ka yi sallan su bayan ka zauna kana ambaton allah lokaci ne mai tsada karatun alkur'ani ko zikiri har zuwa fitowar rana idan ka yi haka sannan ka tashi kai na fila raka a biyu shine sallan hake nan to za ka samu ladan aikin hajji cikakke da kuma ladan umra cikakkiya saboda 'yar uwa musulma uwar gida ke ma ba a barki a baya ba idan ki yi sallah ki zauna inda kike bayan kin karanta addu'o'in da addu'o'in safe to ki ci gaba da ambaton allah karatun alkur'ani lokaci ne mai muhimmanci kamar yadda muka yi bayani mai azumi ya ware wannan lokaci ya samu abin da ya karanta ijihi ɗaya ko biyu ko uku cikin awa ɗayan nan ko awa ɗaya da kwata ko da rabi za ka samu kusan ijihi uku to uwa musulma ke ma idan kin dage ke haka insha allahu za ki samu ladan umra cikakka da ladar aikin hajji cikakke saboda haka wannan kunji kyauta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama sai mu dage ga wannan aiki to bayan wannan 'yan uwa musulmi ka yi sallan waluha sai ka koma gida ko kuma uwar gida kina cikin gida kika samu damar yin wannan sallah to sai ki kokari ki fuskanci ayyukan da ke gabanki na wannan yini na kula da yara su yana da kyau su kuma yara masu zuwa makaranta sun yi tattali zuwa makaranta to yana da kyau kuma a fara tarbiyyantar da su ga waɗannan nafiloli su yi nafilar a biyu gabanin su hita zuwa makaranta sannan uwar gida an kintsa kayayyakin mai gida ma'ana idan kasuwa zai je ko kuma makaranta zai je ko wajen sana'an shi da sauransu don a yi mashi tanadi an kawo wanka da sauran duk ya kimtsa zuwa wajen aiki ga yara an kintsa su su kuma zuwa makaranta duk aiki na ibada ya ke ministan cikin gida ayyukanki ne idan kin kyautata niyya sha Allahu Allah maɗaukakin sarki zai baki lada to saboda haka mai gida ya je makaranta ko ya je wurin aiki ko ya je wajen sana'arsa ya uwar gida kina gida yara sun samu zuwa makaranta to kin ga kina da ɗan lokaci in ma hutawa ke son ki dan ki huta bayan kin ɗan karanci abin da ya sawwaka to sai ki je ki kwanta ki huta domin ki samu kuzarin ci gaba da ayyuka na ibada bayan kin tashi na'am bayan wannan har zuwa lokacin azahar kin tashi lokacin azahar ga yara sun dawo da makaranta to lokacin sallah ya yi a nan ma akwai abubuwan da ya kamata a yi da tane-tane da ya kamata a yi domin sallan azahar ne to da yake lokaci yana ɗaga mana hannu 'yan uwa musulmi a nan ya kamata mu dasa aya bayan mun ji bayani kyauta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muna na tiket ɗin umra da tiket ɗin hajji ga duk wanda yake da bukata yin nafila a biyu bayan fitowar rana sallam alhaƙi nan sai in ce da ku wa akhir da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum ورحمة الله